can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna. aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishaɗi da dai sauransu. A yau za mu yi magana ne akan mawaƙiya Hadiza Tantan. Haka yake zara masu saurari muna nan tafa wakilin sashen hausa a yamai ya samu tattaunawa da wannan mawakin wato hadiza tamfe kuma muna tafe da waƙoƙin da ta sai ku janyo akwatin rediyon ku kusa ku saurari shirin yau da gobe. tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya ya mai inda wakilin sashen Hausa ya tattauna mana da Hadiza Tamfet. Amma dai za ta ƙara gabatar mana da kanta. Ni da sunan na Hadiza Muhammad ana kira na da sunan Hadiza Tamfet. Da sauraro zai san ya san wace ce Hadiza Tamfet. Eh lalle Hadiza Tamfet ba kowa bace ba illa mawaƙiya ta zamani. E, shi ne kamar sunan gurfi ina ne Tamfet Didizer. sai kuma aka tsaida ni a hadiza tabbat saboda a gane ko ce cikin hadiza a wani lokaci da kika shiga cikin harkokin waka na eh to lalle lokacin da na shiga waka gaskiya eh, da dan lokaci kaɗan da tun wajen 96 na shiga shi ba da na fara da waƙoƙin siyasa lokacin ina lakwal eh, ina makaranta ina zuwa lakwal ina zuwa kamar mercredi soir ko kuma ran samedi dimanche sai mu shi mu repeat sai shi ba da siyasa da haka ne na fara sannu sannu har da kwalta ta tsaya yanzu kai na kuma kama mikro <laughs> wato eh, sha'anin wake-waken nan yarin jayi eh, karatun da kike a tanda tabbas haka akai tun da kasan shi abin da Allah su annabi sai ce don ni ma ban yi tsammanin ba haka to inda rayuwa ta sa haka za a yi to shi ne kuma suke shi ne muke dan samun dan abin da muke dan kore mu ba ku da mu kuda a halin yanzu wadanne irin wakoki ne kike kike rera a yau eh lalle waƙoƙin da nake rerawa su ne dai eh, a takaice dai kamar ina wakoki bisa kan soyayya kaɗan haka ina yi bisa kan na wayewa mutane kawo bisa kan zaman duniya wanda yake da sauransu kamar gargadi dai haka hmm. kin kai shekara nawa kenan kina waƙoƙi nan to yanzu da a karamin takardar na ce dai na kusa kai shekara da kusan da ashirin haka kina waka eh, kuma duka wakokin zamani ne eh tabbas shi ne ake ce matradi modern ko hmm. su ne muke yi akwai gargajiya ciki kuma akwai zamani zamani tabbas haka ne tunda kayan kiɗin da ake mini akwai na gargajiya akwai na zamani hmm. za ki iya tunawa kamar waƙoƙi nawa kika yi daga lokacin da kika fara kawo yau to lokacin da na fara kawo yau lokacin na bayan wata kungiya na zauna don ka daga baya dai abin da ya warware na komo sai na kafa nawa kenan wanda nake yi nawa da ne nake buga gaba ba wanda na yi bayan wani gaskiya eh. sun kai nawa kenan ko ba ke sa ba ke san ko adadin su nawa ne ba ita eh, lalle ni kai a yanzu sai da ɗan takaita amma ban lissafi su duka gaba ɗaya ba tunda a yanzu dai waƙoƙi nawa da ke gare da waɗanda yaro sai da wanda ban yi ba ina lissafin dai suna kai kusan ashirin wadanda ke gare ni mm. da wanda na gudu da wanda na gudu ba kuma duka ke kika kirkiro su ko kuwa irin yadda ake na kwaikwayo din nan ne watakila wata wakar gargajiya a juya a maida ta ta zamani a kirkirowa ce ina kirkirowa ina yi sannan kuma ina neman taimako ga waɗanda a gaba gari ni ake ce ma les animateurs ina neman animateurs da ta gaskiya ina son waka bisa kan abu kaza ni ya bani ni ko da na ke da kwai gyara sai in gyara a kowanne nake da kanka na ma sai in bada in ci kuma hallo a ƙara gyara tunda shi dai mai mai waka bai ta shi ya iya ya iya duka duk wanda kai sai ka nemi taimako wace ce bakan mai ki daga cikin wakokin da kika rera lalle bakan ya ta ita ce wanda na yi eh, da sunan soyayya ana ce mata soni masoyi shi ne shi ma soni masoyi da na yi shi saboda waɗansu sun yi waka ne akan gajijiyu ne kuma sai na ce to me yasa ba zan rera ba akan dogage ita ce bakan jami'a ta dai waka ita ma su kan dogo na yi ta sai dai mata titir yan soyi masoyi waka ce ta soyayya zuwa ga masoyi ko kuwa ya ne aka yi abun hakika kika sa a tsara wannan waka eh wallahi zuwa da ta na yi ta ba dan wani wani masoyi na bane ba ko wani a'a kawai dai al'amarin duniya ne kawai ni ma na tsara wanda da jere nake so haka nake so miji na jere ni ma sai na yi na dogo eh shine sai ma a rirance da ce so ni masoyi Sound. tsaka ne ta saboda za ka gajejeren suna jin daɗi suna tuma suna jin daɗi don ka ga inda godogo yake ya ina gajere ya gani saboda shi da su ma dogagen da saboda su ji daɗi su san da wannan tsayin da su ma an yaba shi sosai eh, in gajejeru na jin daɗi su ma dogagen su ji daɗi saboda shi ne. To Adiza ina maganar iyali. Eh to lalle na yi zama cikin ɗaki na samu yaro ɗaya amma bai zamna ba sannan kuma auren shi kuma Allah sai wa da yi lokacin da kika fara wannan waka ba ki samu damuwa ba wancan wajen gida wajen iyaye haka ko kuma dangi da ke ganin shiga harkar waka ko wani kaɗe-kaɗe abu ne da bai cancanta ba al'ada. eh to ba a tsaya ba a rasa samun matsala ba sai dai ni matsalar tawa kaɗan ne ce tun da ni wajen yan nina ne na samu matsala shi ma kaɗan wana ɗaya shi ne ba ya san waka ya ce in bar waka saboda me zana waka bayan sarauta ne bai kamata ba a yi waka na ce a'a wannan destin ne Allah ne ya kawo shi da ayi ba ni da ni wannan kayan sarauta ban ɗauke su wani abu ajiya ne dabra ni mutunci kamar kowa don ka destin ne tunda Allah hana in shiga biro in kama dole ne sai na zo na kama mikro ba ni gujin abin da Allah ya kama ni shi kadai ne ya bi tsaye in ba shi bane iyayena duka kowa ta aiki Allah sa albarka da farko ba ni tsohona da yana ke ce kuna zuwa roƙo kuna komawa ya shi eh mun ta wurin roƙo in za ta ce ba mun za mu wajen roƙo ya ce to Allah ba da sa'a ma'aiya ta haka amma wallahi ban samu matsala da kowa ba irin wannan ba san wallahi shi kadai ne shi ma ba ta nisa bai bari abin da Allah ya kawo tun da ko kane na ma mu suke to ya iya wa zai taruwa akwai wa mu guda shi ma na music yake yi amma yanzu Allah mishi tarawa akwai kane na biyu duka music suke suna rawa suna waka yau ne kuma gani ina yi to na abun gaskiya ne abin Allah ya kawo mutum bai gude shi turub da kike jagoranci ta San Pacific Desert bayan ki kamar mutum nawa ne waɗanda kuke aiki tare eh lalle muna kai goma muna kai goma makaɗa su biyar 'yan mata su biyar kenan ce ta maza da mata da mata sha Allah ce ta maza da mata da to ya harkokin ke gudana to harkokin sai a hankali tun da yau gaskiya waka dai inda ita ce zaka dogaro yau da gobe gaskiya akwai wahala akwai wahala saboda tun na niger gaskiya mawaka ba samun tallafi da kama a ce da sauran kasashe eh, ake kama musu bisa kan waka in ka ce ga abin da za ka yi ka samu wani commerçant ko kuma wani mai hannu da shuni dai ya kama maka ya ce maka bari ina zuba kuɗi na a cikin wannan aikin naki in samu nima in samu wani abu paske in kai haka nan kai ma ka samu to ba mu samu haka nan a Nijar gaskiya akwai matsala akwai matsala daidai can ba a rasa ba aka dan samu wani abu aka ce akwai wani kwasiyar a kiran ka a ta baka wata shuka ɗari biyu wani wata ran da ketare kake kai ma san san bil wani gaskiya a Nijar akwai matsala wallahi har yanzu su kasuwa ko kuma waɗanda dai ke da ɗan abin hannunsu ba su fahimci mahimmancin zuba jari ba cikin harkokin al'adu musamman wake-wake da kare-kare. Gaskiya ba su fahimta ba. akwai matsala nan wajen na taimaka jibi suke kamar in kai investir cikin music kamar dai ka saki hanya addini ne kamar ba wani alor ke ba haka bane malami na wa'azi a saurare shi wata ranka ga magana nan da yake hudi ba a saurara ba kai mawaki ka ɗauko shi nan da yake hudi kan mai da awaki kana hudin yau mutum ya fara saurare ka ga saurara yau gobe ma ya saurara shi ma kaga sannu sannu ya fara saurara abin da ake ce wannan kenan mai waka ma kamar mai wasi kamar wasiƙa ce sako ne yake kai kamar wani malami yake wa'azi amma ko da yake a cikin waƙoƙin mu ma akwai waka gaskiya suna ne waƙoƙi ba na batsa ba waka ne wanda za a rera ne a saurari mutum a san wallahi magana kwarai sai ke hudu mai ma'ana ita ce waka waka ba ana jin sauti da sannu sannu ka ji hankali ya komo ashe haka gane wacce take cewa ko a kare ma wani ke cewa a lokacin magana na ta malamin nan ta aka mai da ta kaga an saurara kenan kuma an ci gaba wani ya je doka wani kuma Allah ta rushe ka gani eh, ga na tarda ke a cibiyar da kira cspm inda nan ne eh, cibiya ta mawaka inda ake ayyukan bunƙasa mawaƙoƙi kaɗe-kaɗe na zamani da na gargajiya ehm, shin yaya shi wannan santo ya zuwa yanzu kuna samun wani amfani ko kuma kuna cin moriyarsa kuna son ce more su ɗaya ne kamar wanda ka zo ka iske mu ciki ita ɗaya ce more ta tunda duk wanda ya zo in aka ce za a zo an set fem da artist watakila wanda ke ciki kullum aka zo an iske shi more ke da ni dai ban da shi da ni dai set fm to a ce da ta shirya wani abu ko kuma ga abin da ta yi ko wani gaskiya a yanzu dai ba komi ni tun da shigo cikin ta iska ana wani abu a ce gashi da an yi self da um, an san da gida ne wanda yake gidan mawaka ne da makaɗa kuma ana ba da horon eh, music a ciki shi ne muka sani fisibillahi amma dai kamar a ce dai da wani abin da ya sa ya bunƙasa ka bunƙasa ka kai yi a hannu babu gaskiya babu ba sa shiga gaba haka domin su muku hanya don samun ci gaba ko kuma samun wani aiki eh, na kaɗan kaɗan irin na shirya wasanni ko nan birnin yamai da dai sauran sassan ƙasa gaskiya mu dai anan dai akwai matsala wannan gaskiya akwai matsala mu da mu gani ba to ba mu ba mu da muka zo daga baya ko na farko ba mu ji ba inda aka musu ballantana mu kenan hm, haka dai ya zama dai gidan ne da ya zama baya bai kamata ba a bar shaka nan dole ne ka zo nan kuma tana nan za a sani ka ne dai kawai da yan ziyara yanzu yan da saru suka zo daga wani wuri aka zo ana aka tafi SFN ana zo a sfn a zo a yi ziyara cikin ta gaskiya ba shi ba dai mu dai kai bangon koyin ba dai na gaba garin ma ba su ce wani abu ba sana mu to a haka ya za a iya kwatanta makomar eh, mawaka da makada a nan Nijar to gaskiya makon mawaka kai da makaɗa nan wurin a Nijar dai gaskiya inisar sai muke bugun gaba da ita ita kuma dai kai al'amarin nan dai sai dai Allah taimaka abu ɗaya ne association da agare mu ta Anasin ta makaɗa da mawaka kungiyar mutum ta makaɗa da mawaka ita ce yanzu kai take son ta yi tsayin daka ta samu wadda za ta yi a samu artist a da mawaka da makaɗa su samu su ma su wuri abin da suke yi ita ce kaɗayan tsayin tsayin daka shine yanzu muka fara ayyukanta mu ga wanda Allah zai da mu amma in ba shi bane a Niger da kai gaskiya babu wanda zamu kira mu ce haka dai ya bunƙasa ko ya mun wani abu dai na artist da sun ji daɗi babu mawaƙiya Hadiza Tuntun. Bari mu koma ga hirarta da su. amma kuma ai gwamnatin Nijar eh, na da wani sashe da ake kira ma'aikatar eh, raya al'adu wato minister de la renaissance culturelle shin wata irin gudunmuwa ko kuma wani tallafi ne eh, wannan ma'aikata ke baiwa kuma makada da mawaka namu na cikin gani ba. wallahi mu gani ba ni so ɗaya lokacin da zana album ina aka ce mai liman da mu kai za a bada da muka shi tallafin da aka ce za a bada shi ma ba yau bane a gaskiya ni shi da aka bamu yalla da tuba kaje abin da sai a hankali shi kadai bai taka kara kara mutum da ko ko ko ko ko me yake da suna ko clip bai yi kudin da aka ba ko clip ba su yi ka gani kenan mu ba mu ana tallafa tun da wanda ake tallafa ma wata kila ana tallafa musu mu dai mawaka da makaɗa dai na nan wani ba wanda ya je ya samu abu kaza wata kila sai nan uwan mutane amma mu da mu sani ba artist kullum kuka suke babu wanda kake gani sai baka alhamdulillah babu shi kun taba haduwa haka ya ku ya ku da makaɗa na gargajiya da zamani domin tunkarar gwamnati da irin waɗannan matsaloli wallahi an sha yi an sha yi an sha tunkarar su amma sai a ce ku je za a ji ba a gani a ga kakin ku ko a gane ku je dai za a ji ba ne ku je za mu gaba da za a yi haka ne a afisun sun gaishe haka ne wallahi Ajiza Tamfet bayan harkar waƙoƙin nan akwai wata sana'a da ke ko kuma wani aiki na daban? To gaskiya ni ba harkar waƙa can ba a rasa ba. Aka samu ɗan wani abu an muna dan jujjuyawa saboda zaman banza haka bai an muna dan commerce kadan kadan kasuwanci eh muna dan kasuwanci kaɗan kaɗan abin da bai taka karaya karaya ba dan saboda da ai zaman jira tunda suke in ba zawa take ba haka ka sai ka samu wata rana kuma cikin wasan kwaikwayo in ana yi ana kira na ina zuwa ina yi tunda ina harka wasan kwaikwayo ina zuwa ina yi wani tsare tsare haka in ya tashi aka sai to a nemo su cikin wanda ake nemo a lezex ana nemo cikin su ka dai shi amma dai haka dai mutum ya na dai ka dogara dai ga wakar da in dai Nijar sai wallahi baka samu ba eh, ka gama da wani abu ba kwa zuwa irin wasannin da ake yi na kasashen waje ke kin taba zuwa kasar waje eh, da sunan waka eh to na taba zuwa eh, ba nesa ba ita da Nigeria ne na shiga yayi su biyar eh, shi ma hakan ga eh, kamar ana wata wani babban wasa haka can a Najeriya ko wani shirye-shiryen wani bukukuwa nasu suna MVP don wanda ya san ka nema shi ma sai ce ni turku su ko a tambaye wani ya ce wani wace turku ka sani sai a nemo kai ka tayin Allah sa aka katari da rabon ka ne sai a nemo ka katai na kai fara ku shi ma wajen wani evenement na festival na mata Benin eh na su biyu sannan kuma bayan shi na taba zuwa shi ma da bon wannan ba da gurbi ina bane na kai france tare da wani mawaƙi buzu ne amshe nake mishi muna yin rawa na je tare da shi shi ma dan dai ya gare aiki ya kusa zama iri ɗaya so da shi ya neme muka je amma shi ma yanzu dai Allah mishi rasuwa shi ma ya dan jima da ya kwantu shi ma dai wani lokaci kuna aikin haɗin gwiwa da sauran mawaka tabbas da mu duka ɗaya ne yau in nayi bukata ina da wani abu ina cewa sai in nemo ni ma wanda zuciyata ta kwanta gare shi in ce ka zo ka kama mini mai kaza sai muna haɗuwa kuma wata muka tashi artist ana iya yi kiɗi ɗaya a ce kowa ya zo ya samu shi ka gani sai a haɗu a yi a taimaka ma juna saboda lokacin eh, wani lokaci yayi da aka yi yunwa wasu shigo Nijar aka ce ya za a yi artist suka ce to a taru a yi waka ɗaya sai a je a yi wasa babban wasa a je a je kes abinda duk aka samu a tattara a ba bayan Allah wannan an yi shi lokacin kuma da aka yi yaƙe-yaƙen nan na mutum sojawan gama akwai shirye-shiryen da aka shi ma an yi shi aka tallafa ma waɗanda suka bar iyalansu barayu ka gani kenan mu ma artist fisbil muna da solidarity muna da kama juna muna da son juna duk wani abu ya faɗo ana taruwa a yi kaga ko na ruwan gada aka yi ƙungiyar da ta ana sunance maka shi ma aka ba da eh, sanarwa cewa duk wanda adda abinda duk Allah gore mishi in riga ce in zane ne in atan in mami ne da in ma ce a taimaka a ba nisa da lalle ko mun yi iyakan namu ko muka aka raba musu wasu kuɗi suka bada aka sai abinci aka ba mu mutane kaga kenan artist ma suna da hanyar da suke iya taimaka ma wasu labari mana yaya annobar corona ta shahi harkokin wasanni harkokin wakoki kada-kada da dai Ta kara babban magana kenan ai ta corona ne ita ce dai ta ƙara durƙushe mu ita ce ta ƙara sa hayo dai ba muke da cinan mu ba fisbillah tun wannan lokacin sai kungiyar da nake nana ta maka ta anasin ita ta yi tsaye suka je wajen minista suka ce mishi yaya ni harka namu na eh, makaɗa ba da mawaka yace zai ji ba ga ko a kane abin da ya kai dai ya shiga kamar wasa-wasa na gaba gare mu suka wuce sai can wajen manyan don ka eh, an tuka suka je can aka ba su ordinta insha Allah za a ba artist abinci shi a wani lokaci an yi rabon abinci aka ba da hatsi da masara an wa artist masha Allah aka ba su hatsi da masara wasu kuma dawa ma suka samu aka ba su buhu biyu daga baya kuma aka sake ba su hallo buhu biyu da rabin wake eh, da sako daya mutum biyu su raba mm. don ka wannan an yi a biyu har yanzu dai suka ce dai akwai sauran daya muna saurari har yau dai amma duk da wannan dai mu da kin samu a ba ai na samu mana a to dan na shi kira aka ba su mu duka aka ba gaskiya ne an ba mu to da ni ma na samu fisi mu ma muka shi wajen rabon kuma a yanzu ma in aka ba du hallo mu ne za mu shiga gaba wajen rabon wannan abincin eh mun gode kuma wani muka ce mun gode amma ba wannan bane isasshen namu sun muke a kula da mu a san da mu a san da wallahi artist suna wahala ba ba da abinci ɗaya wani aka shi abincin nan bai san ma me zai sa suke ji shi kadai ne kuma in ya je dan sai da ce samun abu kuma hallo kaga wani shaidar zai zama tunda hatsi shi ɗaya shi bai ciwa saboda Allah a dai kara tallafa ma artist da zai yi tashi ya tsaye da kanshi fi sibillah ya samu ya ci da kanshi shigowar alloban da farko an tsaye da dukkan wasu abubuwa na wasanni aurarake an takaita yawan mutanen da ya kamata su hallara balantana a samu a yi wasu wasanni shin yaya wannan abun ya shafe ku shine na ce maka gurguntar da mu yi ba shigo wannan abu bincika shi yasa kowa ya koma gida da zama dole yanzu ka koma yan sana'a ka ta bakin kofa ka samu wani abin da za ka samu ka ci da iyalinka in ba shi ba shi ke nan ka ga mutane wanda ba da hankuri yana bakin kowa gidan wani yana bakin kowa gidan wanci bai yi wannan al'amarin gaskiya ya halaka mu sosai sosai ya halaka mu yau ba mu ba wai ba mu mawakan ba yan kasa duka ya gurgunta su tun da aka ce ba a taruwa jama'a ai an rage ta sai da Allah ya taimaka da farko kina maganar eh, aikina waƙoƙin siyasa ko kuma da su suke ka fara ga shi halin da ake ciki a nijar ana tabta eh, gudanar da manyan zaɓuka a wannan ƙasa menene abin da abubuwan da kika yi tanadi don ganin cewa eh, za ku mawari dukkan abubuwan da ke tattale da yakin neman zaɓe To, wannan kuma al'amarin haraka wajen siyasa ce sai dai mu Allah ba mai rabusa. Shi kenan abin da za iya tiya Da shirye-shirye mun yi mun jira yanzu muna jiran kawai ayi lansa ne. An yi lansa to, lokacin nan ka gani kuma ga yi ga mai doki. Hannu zai tashi kenan. A <laughs> ah, to lallai ka wanda ke harkar siyasa ka san dai in aka yi dole ne za a samu a cikin da nake shine dai hallo dai wajen gwamnati zan komo. Dan Allah dan annabi gwamnatin Niger su kula da artist. Yau gashi na yanzu siyasa ce zata zo kowanne ne mai shi wanda za a je abu ya yi ta zai je neman takar zai je takara neman kujera nan ta zama dole sai da afis yau ba a rera ba aka wake ka aka yabe ka ko da baka da halin kwarai ana mai sai mawaki mai she ka tas ya wanke ka kuma a ga haka nan ne mutane su bi ka saboda waka nan da ake maka ana ana yabon ka kaga mutum da wani ba son mutum amma saboda rera mai waka da ake ana wanke shi kaga sai ka shiga ran mutum ya so ka kuma gobe ran zabe shi baka zabe inda rabon wannan wannan qur'a ta shi za ta baka ka samu kenan ya kamata a ce gaskiya su ba mawaka darajar su kuma su taimake su saboda Allah da annabi a taimake mu artist a wannan abun da zai samu samu wanda abun da zamu ci da kamar kamu yau aka muna wani abu babba a ci gayanan na artist ne saboda kuka ga dama to wallahi babu mai ƙara kukan cewa ya zani karen sannan hallo su ma manya-manyan kudarsa yau addini bai hana komi kuma shi abin da za ka sama ka saurare shi da kyau sai ka ji in ya umarni ka kai da shi in ka umarni ka baka bari mu da kan mawaka da kan muna ganin laifin juna bisa kan muna wasu na waka wadda ta batsa amma duk mai waka ta kirki sai ya kai maka kaji kaji abin da ke so in yi kai eh, kaji kuma sai ya ce a ah, kai ni wala ba da kuɗi to dan Allah dan Allah su taimaka mana saboda gwamnati ta gaza su kuma da ke da hannu da shuni in muka je wajen su su ma sai su ce mini ba su iyawa dole mu komo mu zauna wuri daya kullum muna nan gidan jiya noman goji. Tuma da lana gode Hadiza Tampet. a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin zahar Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC da ke sannan da ku. Ai huta ƙarshen mako lafiya.